da fatan cewar za ka nishadantar da mu a cikin wannan tv youtube na <laughs> ai faɗa ba ta baki a ina mai tabbatar maka in dai ka shiga tv youtube ka danna tsohon ka rubuta tsomodo musamman kai wannan abin da ake cewa subscribers ka danna kararra wannan ya fito ka latsa shi to in sha maka Allahu dariya ne he cikin ka ya cikin ka ya fashi ciki a shi wannan channel taka eh. ta tsomodo eh. hausa comedy ba kama hannun yaro ba da gaske hada broken billahi la hada wani turi a wani suturi mu da kaji za ta kaitawa kai dan wa ake zancen ka ana zance na ana zancen tsomodo dan buzu ana zancen tsomodo ake zancen dan buzu da fa aka ce da gaskiya <laughs> tsomodo na'am kamar yadda ka faɗa haka to eh. Allah ya sa za ka nishaɗantar da mu yau faɗa bata baki ko kana mamaki ne zan da ni zan ci gaba da bibiyar ka domin na san a live ma kana dan ba mu nishaɗi in kana da mai hawan jini eh. ga ya mai da rubuta komodo channel TV Hausa kuma yanzu ne bari in fara dannowa ya eh, danno danno danno danno ka ganta ka to danna kararrawar danna kararrawar Allahu akbar shikenan to zaka dinga ganin abubuwa zaka dinga ganin abubuwa suna tun budowa kana kalla kana dariya <laughs>